ta kaziba min indi anfusihim sai su dora ƙarya cassa inda tara kaga sun cika da wannan guda ɗayan ta gaskiya guda ɗari kenan sai mutane su ɗauka ko gaskiya ne sannan bokaye yanzu suna da wayo suna da agent agent musamman idan sun fahimci wane kwastoman su ne idan kai kwastoman su ne to suna da agent a kanka wanda zai raka kawo musu feedback dangane da rayuwarka ta yadda in ka zo ka zo musu da wasu matsala kafin ka ba su labarin matsalan sun baka labarin matsala sun sani daga nan sai ka ce a ah, wannan boka al'amarin su ya yi nisa sannan ejen ɗin akwai na mutane akwai na aljanu amma sun fi aiki da ejen ejen na aljanu za su yi tura aljani har gidanka ya je zauna ya ta lura da duk rayuwanka duka kafin ka je ka duk inda ka je zai je wannan duk lokacin musamman sun san suna samun kuɗi da kai in sun ga dama za su yi turo ma aljanun su ta baka matsala a rayuwa don ka zo neman magani su samu kuɗi da kai suna iya wannan to kaga ka zama wa ka zama bawansu ka zama bawansu to idan mutum ya yi wannan su in suka ƙara ƙarya ko kuma suna da in suna in za ka zo wajensu ko da kai ko ne ba su san ka ba in za ka zo wajensu to suna tura aljanu suna da aljanu akan hanyoyinsu idan za ka zo wannan aljanin zai zo ya magana da aljanin da ke tare da kai tunda shi aljanin da yake tare da kai a shi ya san halinka ya san abin da kake tattaunawa sai ce me wane ya zo da shi shi to ai wane ya zo da kaza da kaza da kaza ne kafin ka isa ya ji ya kai mabokan labari ya kai mabokan labari kana zuwa sai boka ya ce to ai ba kaza ya ai ba sai ka gaya mana ba kaza da kaza ya kawo ka kuma mun san maganin matsalarka da haka kawai ka zauna ka zauna kawai shikenan sun tafi da imaninka shikenan sun tafi da imaninka kuma wallahi ina gaya muku duk wanda ya imani da abin da suke masa yana da wuya ya iya sallamawa ya daina yana da wahala saboda Allah ya dinga jarabtan shi kenan da abubuwa har sai ya kai kabarinsa hasla ya dinga jarabtan shida har gani yake cewa idan baka bi so ba za ka rayu ba gani yake cewa idan baka bi so ba za ka samu arziki ba dan da za ka zo ka bashi labarin arziki don galibin su wayannan masu bin bokayen ba gani suke duk wanda ya arziki karya ne ya samu arziki haka kawai bai bi bokaye ba wacce tana ganin karya ne wacce ta mallake mijinta ba ta bokaye ba saboda ita ta saba bi har gani suke cewa idan mace miji yana ma mace kyautata ha kawai kyautata su kyautatawa sai san rantse sun maya su ce wallahi ta mallake shi me ta mallake shi shine ta mishi sihiri alhali ba sihiri bane saboda su sun ma sun saba sun saba ala ayi hal wannan yana cikin rayuwar mu a ko da yaushe cikin matan mu cikin waye duka mutanen nan suna nan sun shiga to in banda yaudara irin na boka barawo ne kai ne za ka zo wajen shi in ba yana yaudarin ku ba kai ne za ka zo wajen shi ka zo ka ce barawo ya dame ka a gida ya baka sihirin da za ka yi maganin barawo ya baka kuma shi barawon gobe ya zago wajen shi ya ce ka bani sihirin da zan rika shiga gidan mutane kuma ya dauka ya bashi wannan ba yaudara ba ne <laughs> kaga da kai da shi duka ya mai da ku kwallon bugawa ya raina muku wayo kuma wallahi duk wanda ya je wajen boka ya je an so maganin boka ya ga maganin kuma ya yi ƙarya ne jarabawa ne daga Allah yana jarabtan ka ne don ya ga za ka yi hankali ko ba za ka yi jarabawa ne Allah ya ga dama ka an so kuma ya jarabci ka ya yi ya yi akwai wata mata nake baku labarin na sha baku labarin na take gaya min cewa malam na daɗe ban haihu ba na daɗe da mijina ba na haihuwa shekara da shekaru har na tseba tsammani kan zan samu cikin haihu saboda ma har an koma na ce min juya ne ni ba yadda za a yin haihu sai wasu suka dinga zuwa suna bani shawara ki je wajen bokawa ne ki je wajen bokawa ne wani wacce mata je an bata wacce mata je an bata wacce mata je an bata kuma yayi ta ce malam sai na tsaya ana ta tunani an daɗe ana bani wannan shawaran amma ina shakku kanwa in tafi wajen wannan boko ta ce he na fara tunanin in je ko kar in je dan ka san shi ya tsilin din su ce ke baki da wayewa ba za ki tashi tsaye ba ga nan kishi yake za ta mamaye gida ta yafi aya maza ta ce abin mamaki malam sai na tsaya na tsaya ga Allah a satin da nake tunanin zan je a satin da na fara sallamawa zan je na yi niyan zan je kawai sai na fasa ta ce kuma a satin sai Allah ya bani ciki yanzu wannan bukan kaddara da ta je tana dawowa sai ta samu ciki waye <laughs> kaga ta shiga alhali ba shi bane alhali ba shi bane wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah mai rama duk abinda za ka yi bayan kanka bane yin wane ne yin Allah ne sai Allah ya sa hannu cikin al'amarin kaga da ta je da imanin ta alhali da shi da babu shan za ta samu yace kin ga wannan wani example ne Allah ya ba mu sauran mata ire-irenki da suka kasa hakuri suka kasa jure jarabawar Allah subhanahu wataala kowa fa da irin jarabawa da Allah yake mishi musamman matan da suke zauna gidan mazaje mazaje na kuntata ma rayuwarsu yanzu ko jiya muna magana da wata tana neman mafita waje ta ce ta fara harkar zina tana matan aure tana neman mafita waje saboda kuntatawan mazaje na ce mata ke ki sani fa kowa da irin jarabawan dawa da Allah ya masa ke jarabawan ki kenan sai Allah ya nemi ya jarabce ki da mugun miji akwai wanda ita kuma Allah ya jarabce ta dawa da mugayen yaya wasu Allah ya jarabce su dawa mugayen iyaye wasu Allah ya jarabce su da mugayen abokai kowa da irin jarabawan da Allah ya sa masa rayuwa ka yi haƙuri ko ya zaka ci jarabawa a ban nasu an yi taraku an ya kulu amanna wa hum la yuftanu kai jarabawan da Allah ya sa maka ba irin nawa bane haka nan wancan jarabawan da Allah ya sa masa ba irin naka bane to dan me zaka ce zaka rayu baka da matsala ƙarya kake wai mutum yana so ne yin rayu ba tare da yana da matsala ba yana da wahala ai in ka ga ka fita cikin matsala maka na wani ce na fahimci fa lahira ake zaman lafiya billahi lazi <laughs> lahira ba to babban musiba ne in dai baka aikata aiki alheri ba wala azabul akhiratu ashaddu wa abqa to saboda haka idan ke mace ne kika ga mijinki ya Allah ya jarabce ki da mugun miji to ita kuma ba mugun miji wata Allah ya jarabce ta ba wata mugun yaya ne wata kuma kishi ya Allah ya jarabta kowa da irin jarabawa wanda Allah yake samuwa yake samu kowa a rayuwansa haka za ka ta tafiya haka koma zuwa ga Allah saboda Allah yana jarabtar imanin kuri ke Allah sai jarabce ki da mugun miji ya ga za ki haƙuri in ki yi haƙuri sai Allah ya musanya maki da wa sai mata su ce ba za su taɓa haƙuri ba sai sun ba hanyar da za su kama kansu mafita to mu zuwa mu gani mu je zuwa saboda haka mutane su yi imani da Allah su yadda da Allah wallahi bokaye ba su da wuta ba su da aljanna sannan ba su da komai ke sa nabi ibrahim ya ce kul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati me lillahi rabbil alamin sai ce la sharikala wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin ka gaya musu cewa lallai sallata ba zan yi ma kowa ba sai Allah wa nuski yankana ba zan yanka bakatan banza in nemi tabarruki a wajen shi ba sai Allah wa hayaya gaba ɗaya ragamar rayuwa ta ci gaban rayuwa na da rashin ci gabansa yana hannun wa Allah wa mamati mutuwa na hannun wa Allah lillahi rabbil alamin ya ce yana hannun Allah la sharikala cikin wannan abin ba wanda ya sai shigo cikin al'amarin Allah wa zalika umirci ci da haka aka umarce ni wa ana awwalul na. ni ne farkon mai mai kauya to ka gani yau musulmai sun lalace da musulmai sun lalace waya za a yi tukunna musulman sun koma ba su babban banci da kafirai kuma allah ya baku ni'ima da kwanciyar hankali kai da za a bambanta ka da arnewa ne yanzu ba da bambanci kaɗan ne cikin bambancin naku duk kun zama ɗaya to ya taya allah zai baku zauna lafiya allah ya shirya da mu na ji malam kabiru ya ce lokacin da ya kamata in tsaya akan wannan gaban yayi to na ganin zan tsaya akwai bayani